An baiwa kyaftin ɗin ƙasar Portugal Cristiano Ronaldo kyautar yaban zama zakaran ɗan wasan da ya fi kowa zura ƙwallaye a raga. Wannan kyautar yaban dai ta zo ne daga hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa da ƙasa mai kula da tarihi da ƙididdiga. Shi dai kyaftin ɗin Portugal ɗin ya jefa ƙwallaye har guda 69 a wasannin da ya buga, wanda ya haɗa da na kulab ɗinsa da kuma ƙasarsa baki ɗaya. wanda ya zama ɗan wasan da ya fi kowa jefa kwallaye a raga na shekara ta 2013. Ronaldo dai ya saka hotonsa na lokacin da yake karɓar kyautar a shafin zumunta na Instagram inda ya rubuta karramawa ce babba gare ni kan samun kyautar zama zakaran wanda ya fi kowa jefa ƙwallaye a raga da hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa da ƙasa mai kula da tarihi da ƙididdiga ta bani. Na gode. shi dai ɗan wasan mai shekaru 29 ya kuma fara wannan wasan kakar bana da ƙwazo kuma kulab ɗin shi wato Real Madrid a halin yanzu sun sami nasarar cinye wasanninsu guda goma sha bakwai a yau asabar ma za su karɓi bakuncin kulab ɗin Celta biyu.